To wannan taro ba cikakken taro ba ne na Northern Elders Forum. Taro ne na wani kwamiti wanda muka daɗe da kafawa. Wannan kwamiti kusan shekaran shi ɗaya da kafawa. Kwamiti ne ne wanda yake yawanci cikin shi duk lawyers ne. Eh, aikinsu da farko dai su duba irin canje-canjen da ake so a kawo a tsarin mulki wanda ake yi. shi eh, shine aikin da suka muka fara basu na farko. to daga baya abubuwa na ta faruwa musamman lokacin hayaniya da ake ta fama da shi uh, a north east uh, a kan uh, abinda suke kira boko haram muka ga ana ta banna na rayuka mutane kuma alamu su nuna cewa ba abin ka'ida na tabbatar da ayyukan tabbatar da ayyukan ah, ko soja ko 'yan sanda da sauransu wajen neman zaman lafiya wanda ake cewa shi ake nema to a ah, lokaci ya nuna ah, a cikin wa'annan watanni da suka wuce duk labarai wanda suke fitowa da cikin gida da waje musamman wanda suke fitowa daga waje akan daga Uh, international human rights group wato uh, uh, ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasashen duniya ma da yawa sun zo nigeria sun kuma hurta akan cewa abubuwan da ake yi ana yin ɓannan a ciki to saboda haka nan daga nan muka sa ido muka ƙara sa ido sosai domin mu tabbatar da wannan zargi wadda yake aka yi kuma duk alama ya nuna cewa zargi ne tabbatacce abin da ya rage kawai a tabbatar da abin da shaida cewa gashi domin in za ka kai abu wajen mai shari'a dole sai ka kai mashi shaida wanda ta gamshe shi cewa wannan banna an yi ta ko ana yin ta to saboda haka abin da muka shiga yi kenan cikin watannin nan da suka wuce ana ta tara wa'annan alamu ko shaidu ko shaidoji wanda suka shafi wannan ɓanna da aka yi ta yi cikin watannin da suka wuce da sunan neman ana neman a shawo kan al'amarin uh, uh, insurgency na boko to shi yasa uh, wannan kwamiti aikin da ya yi yau wanda nake muku magana a kai shine ya ba mu labarin abubuwan da suka yi har zuwa yanzu da kuma abubuwan da muke gani sun rage ya kamata a bi a tabbatar da su to saboda wannan nema ma muke tunanin cikin 'yan kwanakin nan kaɗan ah, musamman mutum da mun sami takarda daga dattawan borno akan abubuwan da suka ji muna yi suka kuma ba da goyon baya kuma za su ba da gudunmuwa wajen tabbatar da ah, abubuwan da muke so a samu domin kai wa wajen wannan kotu saboda haka cikin 'yan kwanakin nan za mu je borno mu mitin da su Eh, mu tabbatar da mun karu da abin da su suke da shi ba mu da shi su kuma sun karu da abin da mu muke da shi ba su da shi eh, da an yi wannan ina tsammanin za mu kai matsayi da za mu ce kila mun shirya kuma ma ana cikin wannan din ko yau din mun sami eh, sanarwa